ce ba tare da an ta ba an maida ta kwarya guda biyu kamar yadda mata ke sussuka a ita barinta ake haka sai a dan mata huda karama in babba ce kuma sai a mata huda mai dan girma da idan ka duba kuma za a so zare za a wato daura guda daga sama za a yi dan kulle dan gamo karami a ƙasa wanda zai ba da dama a ɗunka na saman shi ana ce mashi kirinya shi ma na ƙasa ana ce mai kirinya sannan akwai can ƙasa gamo da ake yi na igiya in uwar dumunya ce babba ita ce ake ce ma uwar dumunya kenan ita ce ake sa mata mai na gujiya man na gujiya shine ke bata dama fatar ta shika har a buga ka kaji an aza kafa tana canza kuka kala kala iri iri sannan ita kuma karamai ita ce idan an ɗinke ta ake tanke ta da kyau da kyau ka ji ta kamar ana buga kwano ka ji ta kamar ana buga kwanko a hausance muna ce mata sarneguwa wasu kuma suna ce mata ɗiyar dumunya kaga akwai kanzagi akwai kurkutu akwai yan sauyi ita ma duniya ce wadda ake azawa can gaba guda biyar haka suke to ya ake gane aman duma da ake gane shi ko daga nesa in ka kada ya sha man nan yayi komi da an buga shi zaka jin komo nan in ya ji mai sosai yana amsawa yana wani twain twain twain sosai sannan kuma ƙugin shi da rurin shi kuma ya ɗara kalangu sannan ya ɗara duk wasu kayan kiɗi kuma da ka sani in dai ya ji man ya ishe shi me yasa ake aza kafa kan shi duman ana kaɗa shi yawa abin da yasa ake aza kamar yana iya canza kuka ɗaya na bin ɗaya fiye da hamsin in kana so shi dai ma'ana aza ya ba da dama ne a buga duma duma ya canza kuka ya canza ruri duma waɗanne salon rawa ne yake ta da su yawa salon rawar da yake tahe da su inda ake kada su lokacin da 'yan mata suka hiddo kayan abinci waje na saidawa abin da suka saida kuma ana su da wannan kiɗi ana cashewa a cika dare abu na biyu kuma sai a ƙara da in ma za a aure da su ake yin kiɗan zaman lalle sannan ran ƙarshe kuma da duman nan ake kaɗawa da duman nan ake rakiya amarya da duman nan ake kai amarya sannan har akwai wata al'ada ma wadda in yarinya ta kai bance kamar kiɗin na cewa uwa barka kaka barka abun barka ya same mu abun barka a kwarai kwarai abun barka a sumulli kalau kaje da kiɗin yake girin gidigan gangan dam